الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا أخرجه مسلم فالصلاة عباد الله خير موضوع يتبع وإياكم منهم والذين هم على صلواتهم يحافظون يقول الباري سبحانه فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذا أيها المستمع أيها الإنسان تنبه برأس مالك تنبه بعمرك قد انسلخ منه جزء فماذا فعلت فيه وسيأتي جزء آخر فماذا ستعمل فيه وهذا الجزء منه قد أقبل فسل, فسل نفسك على أي شيء عزمت في استغلاله فهذه المحافظة يا عبد الله انطلاقا تدخل مسجدا مسجد الجماعة فلا ترى منهم خاشعا فإنا لله وإنا إليه راجعون تعالوا معي يا عباد الله لنعرف شيئا من صفات الخاشعين في صلاتهم قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الخوف من الله الخشوع يورث لك الخوف لأنك تتذكر أنك أمام الجبار البكاء من خشية الله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأبطال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأبطال يبكون الصبر على ما أصابهم إقامة الصلاة وما بعد ذلك مما ذكر في قوله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اليقين بلقاء الله والرجوع الصوم والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل يغفركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقال هو ظل بين يديه العزيز عدم التفات إلى غير وجه ربه فعن عائشة رضي الله عنها سئلت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إن إتمام الركوع والسجود النبي السلام التدبر فيما يقرأه لأن التدبر يزيدك معرفة لما تقرأ ويعينك على الخشوع لربك استيطان المعاني الباطلة التي تتم بها حياة الصلاة استيطان هيبة الموقف بين يدي الملك الملوك جل جلاله الاستعاذة من شر الشيطان سؤال الله تعالى قلبا خاشعا ومن ذلك قال ومن ذلك الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن da ga Allah da ya ba mu dama muka sake haduwa a wannan wuri mai albarka baitun min buyutillah don gudanar da wannan sallah ta juma'a muna fatan Allah ya amsa mana Allah kada ya sa mu cikin waɗanda za a ce musu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah kai mana tsari da wannan matsayi Allah muna roƙonka ka ba mu dacewa kuma mu ta yau ta kunshi babban rukuni babban abin da musulmi duk duniya suke zuciya da shi abin da ya rage shi ne shi'ab da ya fi zahiri ya bayyana a fili a duniyar musulunci ga baki ɗaya shi ne sallah so da yawa in an ambaci sallah saboda sabo da ita da yin ta kowane lokaci har ya sa in an ce za a yi magana a kan sallah sai wani ya ji cewa to ma me za a faɗa a kan sallah kuma a rasa abin faɗa sai sallah ai san sallah mun iya sallah wal sallah Allah madaukakin sarki ya bata girma ya bata daraja ya bata muhimmanci ya kuma yi umarni da ayita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja mu ya gaya mana cewa lallai babu abin da ya rage babu abin da yake bambanta ka da wanda ba musulmi ba sai ita sallah abin tambaya shine shin kawai kai sallah ake so ko kuma kai sallah yadda ake so so da yawa ka dubi ayoyin da suke umarni da sallah hadisan da suke bayani akan sallah ba sa maganar yi sallah sai dai ka tsaye da sallah a ku ta abin da aka ce ka tsaye da shi yana da kyau ka rika tambayar kanka shin ina yin sa yadda Allah subhanahu wataala yake so ko ina yin shi don son raina Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin alƙur'ani mai girma a ayar da muka soma mu da ita Allah ya ce a gaya musu abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wahayi ya rasu da Allah ka karanta musu shi kuma ka tsayar musu da sallah domin sallah lalle tana hana alfasha, tana hana munanan ɗabi'u da munanan ayyuka kenan duk wanda ka ga yana sallah kuma yana aikata irin waɗannan ya kamata ya tambayi kansa anya ku yana yin sallar irin sallar da ake so annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa babu musulmin da sallar za ta zo ya kyautata sallar nan ya kyautata alolarsa ya kyautata zuciyarsa ya kawo Allah a ciki ya hararo cewa Allah yana gaba gare shi ya inganta hukun sallar ya inganta duk wani rukunan sallar ce wannan sallar ta kankare masa wasu zunubai da suka gabata matukar ba manya-manyan Zurbai wanda suke bukatar tuba na gari yan na musulmi musamman cewa sallah mawdu'i ne da girman gaske in ka so ka yi shi a takaice kana iya yin sa in ka so ka faɗaɗa shi sai ka wuni kana magana a kanta ba ka gama ba saboda haka yana da kyau mutum ya rika halartowa a cikin zuciyarsa duk lokacin da zai yi sallah ya sani cewa lallai a gaban Allah subhanahu ta'ala yake Allah madaukakin sarki ya bai wa sallah girman daraja har ya ɗauke ta ya sanya ta a rukuni na biyu bayan abin da za ka faɗa ka shiga musulunci to abin da ake so a fara gani a wajen ka shine sallah da zaran ka furta kalmar shahada kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam cewa manzo ne na Allah to abin da zai fara fassara wannan imanin naka shine sallah sallah ana bukatar sai da ita yadda ya kamata ana bukatar kiyaye ta Allah madaukakin sarki ya yi mu'minai wajen kiyaye sallah Ya yace wallazina hum ala salawatihim yuhafizun masu kiyaye sallolin su ne saboda haka kiyaye sallah mu sani cewa ya faro ne tun daga kiyaye lokaci idan aka ce yanzu lokacin sallah ya karato to yana da kyau mutum ya zamanto ya shirya mata so nawa za a kira sallah har sai an tare ikama wani zai nemi ruwan alula haka zai yi alulan iya sauransa haka zai zo masallacin a guje kaga tun daga tahowarsa kushuninsa ma ya lalace alhali a hanyar tafiyar ka ta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana me za ka yi za ka zo sallah ka shirya mata ka zo cikin zuwa kana karanta wasu alka a hanya اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا kai ko da masu zuwa da wurin nema yanzu in ka kalle su ba wannan azkar a tare da su ina ga wanda kuma yayi sake sai da aka tada sallah ina ga me da sannin fashin liman musamman a sallolin da ake bayyana karatu ya tashi na ne liman ya kusa ruku sai ya garzayo a guje shi da motsa ya zo kawai ya samu raka ba damuwarsa ya ji karatun ba ba damuwarsa ya yi sallar da kyau ba ba damuwarsa kuma a ce ya taho cikin nutsuwa ba saboda haka yana da kyau mu kiyaye wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa <clears throat> mafi soyuwar aiki a wajen Allah subhanahu ta'ala shi ya mutum ya rika yin sallah kan lokaci kuma wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sahabbansa ba zan nuna muku abin da zai kankare muku zunubanku ba ya daga muku darajar ku wa ya san tarin zunubanmu wa ya san wulakancin matsayin da muke tinkara da ba? to ga abin da zai kankare maka zunubai ya baka matsayi mai daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala shine kayi alola musamman a lokacin da kake jin nauyin tabarwa da asuba lokacin sanyi kana jin kashin ka taba ruwan sanyi ka daure ka alula a lokacin wa kasratul khuta ila almasjid ila almasajid ya zamanto tsakanin gidanka da masallaci akwai tazaran da za ka yi taku ne yawa mutum nawa ne in gidan ya yayi nisa da masallaci sun haƙura da jami ƙarshe sai ce ni ina yi da iyalai na ne da ‘ya'yana wani ya zo billah ya haƙura da wannan ladan وانتظام الصلاة بعد الصلاة وإلى الصلاة كزونا على سلاتي كان جيران كان يسلى كان جيران وتسلى أني مغربا كان جيران إشاء أني أزار كان جيران العسل كي كجرا ما لمن كزونا كجرا لمن أما إنا سيكا سابو شوا متنزيه ولم أن يساء يا شيئا دورا to zai samu wuri ya zauna yana hira ne ya hango ya tsaya kuma a hanyar zuwa liman sai liman ya taho ne za su shiga tare wani sai an shiga an yi sallar an kusan hukun zai garzayo Allah Allah ya kyauta saboda haka yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce daidai yake da dako a filin daga kana jiran a kana kare abokan gaba kana kare waɗanda kake ganin suna taimakawa a cikin Allah wanda inda abokan gaba za su inda kake kai ne gawar fari amma kai yadda da wannan matsayin sai yana da girma a wajen Allah subhanahu wataala to yin waɗannan abubuwa kiyaye sallah akan lokaci a a akan lokaci zuwa masallaci jiran liman zuwa masallaci jiran wata sallah duk zai ka wannan lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kiyaye sallah yana nuna maka cewa lallai ka ba wa lokacin ta muhimmanci domin Allah subhanahu ta'ala da ya wajabta mana sallah ba haka kawai ya ce ba inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqut wajibi ne mai lokaci baka isa yi a lokacin da kake so ba kuma lokutan nan an koya mana mun san su me zai hana ka zabura da zarar an ce lokacin ya kusa musamman idan kai mutum ne mai sana'a mai datti sana'ar ka tana buƙatar ruwa mai yawa don ka zama mai tsafta kudu zinatakum inda kulli masjid Allah ya ce ku yi azumin zan kowace sallah ku sa kaya mai kyau da zai ba da sha'awa ka sani cewa kana gaban wanda ya kowa yau aka ce wani shugaban ka yana son ganin ka ka saka kayan ka na kamunta ka saka kayan ka na benci ka saka kayan ka na gareji wallahi a guje za ka nemi ruwa don ka tsaftace jikinka ya ganka cikin tsafta ya ganka cikin kamshi amma da ke kare da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ka shigo masallaci kana towa sanadin lalacewar sau wani baya so ya sau da kai saboda wani da ke jikinka wani baya so ya sau da kai kayan da ke jikinka wani baya so ya sau da kai yanayinka ba fasali ba tsari kowai ka zo gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala yaya za a samu hujumi a tare da kai Allah Allah yake ka gama ka koma sana'a tamkar sallar ce riba kafa tamkar sallah ce wani abu da ya zo daga baya Allah ya sauka da zarar ka ce Allahu Akbar ka yi takbiratu ihram wacce za ta haramta maka duk wani abu na duniya ta tinkarar da kai lahira ka sani Allah yana da gare ka yana kallon ka yana ganin ya kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar ka yi kabbara Allah zai sa ma ido ya gane kake yi kada wai ke wai kada wasu abubuwa sai rabu da kai shi nan kai ta ka a sallah ba ka ma san me kake yi ba Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda haka ka sani yayin da kai fara. ana buƙatar ka yi watsi da duk wani abun duniya ka sa lahira a gaba shi sa masu hikima suke cewa ka yi sallah kamar daga ka'ida ka'idar mala'ikar mutuwa na gaban ka zai ɗauke ka inganta ta Allah madaukakin sarki ya yabi masu sanya tsoron Allah a cikin sallarsu a cikin waɗanda suka rabauta cikin masu tsira Allah ya ce lallai muminai sun rabauta sai aka faɗi sifansu ta farko aka ce su ne waɗanda suke da tsoron Allah a cikin sallarsu Abdullahi bin Abbas yake cewa ai suna masu tsoro da kankan da kai Ibn Sirin yake cewa idanunsu baya baya kaucewa daga inda za su dora wujinsu kowane lokaci idan suna ƙasa ba su ɗaga shi ba balle wani abu ya girma ya ɗauke musu tunanin cewa suna gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan kushuri da zai nuna maka kana gaban Allah kana tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala kana jin yana kallon ka to yaya yake malamai suka ce shi ne zuciyarka ta ɗarsu da ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen kankan da kai wajen tattaro ta gabaki daya da kuma sallama wa gaskiya da kuma toshe haske ko kuma wani duhu na shubuha da shaidan zai zo maka da shi lokacin da ka tsaya gaban ubangiji subhanahu wataala idan ka dube mu ka dube yadda muke sallah wani wallahi in ka hango shi daga nesa sai ka kusa da shi za ka fahimci wani sallah yake amma ba za ka san sallah yake yi ba saboda abubuwan da yake aikata in yana kusa da kofar masu shigowa ne hankali sana kan masu shigowa inda mutum goma za su shigo zai gaya maka mutum nawa ne suka shigo allah ya sauka shi yasa zai fatu yaman radiyallahu anhu yake cewa abin da za a fara rasawa a harkar addini shi ne tsoron allah subhanahu wa tsoron allah lokacin da aka tsaya za a yi sallah a ji ba Allah a cikin zuciya kawai ina yi ne kawai kar ma wasu su ba na yi idan qamu ila salati qamu tsara to irin wannan kenan mutum ya zama munafiki bai sani ba kuma abu na karshe da za a cire mutane a harkar addinin su shine sallar gaba daya ka gama ba a yin ta yace wa rubba musallin la khayra fi yace mutum nawa ne yake sallah amma ba a alheri tare da shi domin sallar tashi ba ta da wani amfani ya kusa za ka shiga masallaci ka ga mutane sun yi sallah sun taru a masallaci sun yi sallar gabaki ɗaya amma kowa ka kalla sai ka ga ba alamar kushuri ba alamar allah ba alamar komai musu ya zai ya gama allah ya sauka saboda haka ga wasu abubuwa a gurguje suna taimakawa wajen mutum ya kasance mai tsoron allah subhanahu wa ta'ala ko sifar da za a gane wane mai tsoron Allah ne akwai tsoron Allah ma'ana akwai wane mai kankan da kai ne wane mai tawali ne wane da ka gan shi lokacin da yake tsayuwa a sallah lallai za ka gane cewa mai tsoron Allah ne abubuwan da yake karantawa yana jin cewa lallai waɗannan abubuwa ne kalamai ne na ubangiji subhanahu wataala ko bai gane ma'anar su ba ya san cewa lallai waɗannan abubuwa zance ne daga bakin da baya hanya zance ne daga buwayi gagara misali ji ba haushi Allah subhanahu wata'ala ke Allah ya ba mu labarin muminai waɗanda in ana karanta musu ayoyin Allah suna kasancewa cikin kankan da kai cikin tawari cikin jin tsoro sannan suna da haƙuri a cikin duk abin da zai same su alamun kayan da Allah alamun akwai tsoron Allah a tare da kai kayan da duk abin da ya same ka min wa Allah maɗaukacin sarki ya ce ka wa masu ɗanɗan da kai bishara su ne waɗanda na ambaci Allah zukatansu suna raurawa kuma suna da haƙuri a kan abin da ya same su kuma ga tsayi da sallah kuma Allah ya ba su wadata ga ciyar da talakawa Allah ya ce waɗannan su ne bayan Allah na gari waɗanda suka san Allah kuma suke tsoronsa me yin sallah ta gari tare da tunanin Allah zai karba a gaban Allah yake yana jin cewa lallai Allah subhanahu wata'ala zai karba Allah ya ce ku neman taimako wajen kusanci zuwa gare ku daga dukkan abin da zai same ku da yin haƙuri da yin sallah wasta'inu bis sabri was sala wa Hada? lakabira akwai girma damuwa da sallah akwai girma yin haƙuri amma su ai ba sa ganin wannan wahalar illa alal khashi'in su ne masu tsoron Allah allazi ne ya zununa annahu mulaqu rabbi suna jin cewa za su haɗu da Allah kuma Allah zai saka musu ashe tun da yin sallah buri buri da yin sallah yadda ya ga dama ya san cewa shi yana jin kawai kamar wani nauyi ne aka dora masa ya ce Allah na yi shi kenan mana na yi abu da wani yawon billah ashe kaga ko mutum ne kake bin sa wani bashi ka matsa masa ita kai ga kudin ka da Allah kai ka san ba son sa bane ma balle Allah subhanahu wataala da ya nuna maka kai sallah ya nuna maka ka kiyaye dokokin ta, ya nuna maka zai saka maka ya nuna maka shine bambancin ka da kafirai amma ka tashi ta sai ka yi ta yadda ka ga dama yadda za ka gane mai tsoron Allah a sallarsa imamu ahmad yake cewa dole hannu da ake yi dama akan abu, alama ne na kankan da kai an tambaye shi me sirrin matrul yumna ala yusra sai yace zullun bayna yaday al-aziz yace kankan da kai ne a gaban ubangiji subhanahu wataala to yau wannan ba ka yi ma sai yace kai baka ba musulmi bane nan Allah ya sauka kuma kar ka zamanto kamar da muka faɗa a baya mai waje waje me sa me me me bai wa dan dama ya kwaci rabansa a sallah an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da waje waje a sallah annabi ya ce ai wani kwace ne da shi dan yake yi wa mutum a sallah ma'ana da zaran zuciyarka ta dan yi nesa da Allah to shi dan yanzu zai zo ya nuna maka wani abu yanzu kuma za ka waya ka kalla yanzu kuma zai kwaci rabonsa kayan yadda ya kwaci rabonsa yana daga cikin alamun kai ne tsoron Allah ne kuma ka san Allah kake yi wa sallar ka cika rukunta ka cika sujadanta ka tuna fa an kira sallah da rukun kansa dan girmansa واركعي مع الراكعين وصلي مع المصلين وما زي هذا كاي ركوع كاي ده كيو in kai sujada kai ne kyau wani ka hango shi ya kai ka ce bayan sa ciwo ke kai ka ce an ce in yayi da kyau ba zai samu lada ba haka ne je sujada dogon sujada zai yi ya dauko bai gama dauko ba ya koma kika kokari sauyin ina ina kake ina kake son zuwa me Allah ya yi ka domin sa sai ga abin kwada ya rage kenan a gani abu musulmai sallah amma ka dubi sauran mu'amalolin su gaba daya ba bambanci Musa ba bambanci Jacob ba bambanci kowa kai mu'amala da shi sai ka samu in a abu amala ce a iri ɗaya ne me zai bambanta ku an kira sallah to sallan ma ta zama yanzu wani abu musa ba ma san ta ba ma san ta kuma yadda ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi munin barayi a duniya wanda ya fi kowa mummunar sata shi ne mai sace sallarsa ya rasa abun sata sai sallah da ta fi komai daraja sabai suka yi mamaki ya za a sace sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ce to baya cika ruku baya cika sujada kuma mafi rowa a cikin mutane shi ne wanda yake kyashin ya masa lamu ba wanda ya kai shi sannan abinda zai taimaka maka wajen kushuri a sallah fahimtar me liman yake karantawa da tadabburin me yake karanta da hararo ma'anar kai ko baka san ma'anar ba muka ce ka rika jin cewa wannan kalamu ba ake karanta mutum nawa yau a nan da za a rufe kofa a ce duk wanda ya yi sallar asuba yau limamin sa ne ya karanta da asuba wallahi kaɗan ne za su fita kaɗan ne za su ci nasara to kana ina a karanta wannan kan yanzu sai mai sallar juma'a nan wallahi wani nan da ke kace mai mai aka karanta da sani balle a ce ya harawo ma'anar balle a ce ya yi tunani balle har ya sa shi kuka balle har ya aiki Yana kana wannan a kusa da kai yana kuka sai ka ji haushin sa ne to yana damu saboda baka san ni'imar da Allah ya masa ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idanun da ya da ruwa don tsoron Allah wuta ba ta taba shi to kai baka samu wannan ba wani ya ji ayoyin da aka karanta ya firgita ya tsorata har ya zubar da hawaye sai ka rika tsaki kana jin haushin wani ya billah saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya kuma nemi neman tsari daga shaidan domin shaidan shi ne zai zo ya sa maka wannan tunani ya sa maka wannan ya sa maka wannan kana sannan kamar ba ka yi wani shi mu ba liman fa da kene yake sana saboda tunani ya masa yawa dabarun ya zai yi rayuwa kawai ina zai samu ina zai je karka neman tsari daga sharrin shaidan wanda yake zuwa maka a sallah akwai shekarun da yuqalu lahu khiza bai da aiki sai ka ce Allahu akbar lokacin zai zo suna nan irin sa kuma barkatai dan ya tanaje su don wargaza sallar mai sai ka yi gaske kenan saboda haka ya zamanto lalle a cikin zuciyarka akwai abin da za ka rika tuna girman Allah kana tuna cewa lallai wannan Allah shi ne yake gabansa liman na karatu kana hararo wannan ayoyi kana jin me suke koya maka kana jin tsoron Allah to ka tsira Allah ya ce amma man khafa maqama rabbihi duk wanda ya ji tsoron haduwa da ubangiji zai fa tambayar sallar nan wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa son rai ne yi sallar yadda ya ga dama fa innal jannata hiya al-ma'wa kuma kada ka hannu zaka ce Allah ka bada aljanna kuma kana yin sallar yadda ka ga dama kuma annabi ya ce kuma musallin laysa lahu min salati illa nisfuha wa nizmuha wa nizmuha wani ma laysa lahu min salati shi shi wani zai yi sallah rabi za a bashi wani sai an raba tara a bashi daya wani shida a bashi daya wani ma bai da komai Allah ya sauka saboda haka shuri da ake bukatar ka da shi lokacin da kake gaban ubangiji subhanahu wataala abu ne mai girman gaske abu ne da ya karka kokari kuma kana roƙon Allah wannan shine al-khawf wa raja kana kokari kana himmatuwa kuma kana roƙon Allah kuma shine haqiqatu tawakkul kuma shine haqiqatu raja kuma shine haqiqan abin da kake fata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ci wannan addu'a za ta taimaka maka wajen samun mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' ilimin da bai da amfani da zuciyar da ba ta tsoron Allah wa ta'ala ka nemi tsare su Allah yi bada dace ka ba mu zuciya mai tsoron Allah wannan ibada da ta dora mana Allah ka ba mu ikon yin ta yadda ya kamata Allah muna roƙonka kada ka samu cikin bayan ka waɗanda suke maka sallah dan kawai ya zama musu kawainiya suna jin cewa wani wahala ne wani nauyi ne suka sauke shi a karan kansu Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare kamar rabban jamila ألا وصلوا وسلموا على رسول الهدى وقد أمركم الله تعالى بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين من الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أو كيدا algo